نبينا وقدوتنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يومتي نقوم شائع na kalandar musulunci watan ramadana mai albarka hijira 1439 daidai da 27 ga watan 5 2018 <clears throat> miladiya ina cikin wata sura mai albarka ta isra ah, na jira ta shi ne ayatana hamsin da biyar da biyu na Thank you. bismillahir rahmanir rahim bangiji ta'ala yace wa kullu ibadin yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina wa kullu ibadi ka cewa bayina gayawa bayina Allahu akbar ta'ala yana danganta mutane zuwa gare shi musamman muminai wa kulli ibadi ka cewa bayina ya kula lati hiya ahsan su faɗi allati hiya ahsan in sun tashi magana su faɗi magana wadda take ita ce mafi kyau inna shaitana yanzu ku bainahu shaitan fa yana jefa wato ziga ɗin kenan kamar yadda bahaushe yake faɗa a tsakaninsu shaidan yana ziga a tsakaninsu shaidan yana shiga tsakani wato yana tusa mugun shari da mugun tunani a cikin zuciyar dan adam saboda shaidan ya kasance game da mutum Allah ya maki ne bayyanan biyar wannan aya kira ne Allah ke yi zuwa ga bayi akwai magana mai daɗi akwai mafi daɗi to wani ka ga masa magana ko da mai daɗi ce sai shi ya yawo a ciki ya ce mun kaza to me yake nufi anya ba ba ba a yake mun ba Allah ba zagi na yake ba kuwa Allah ba kaza ba dan ba zai ta koma maka alheri ba amma an ka faɗi ahsan mafi kyau wanda ba ta bukatar tawili ba ta bukatar ƙarin bayani kawai ka fito ka faɗi magana mafi kyau to shi ne abin da ya fi dacewa ka gaya wa mutane idan har allah na umarta mu da mu faɗi magana mafi kyau ga mutane saboda shedan yana shiga tsakaninmu ashe ba daidai ba ne mu faɗi mugayen maganganu ga 'yan uwanmu ko kalmomin da za su janyo wani dan uwan kai maka mummunan fahimta ya maka mummunan fahimta yanzu ka duba musamman kuma al'umma ta yanzu ko fostin kai na wata magana yanzu magana Allah ya ce ka ga mutum da ɗari sun zage ka ƙila kuma kyakkyawar manufa ce ma a ranka amma ba ka faɗi magana mafi kyau ba to kowa sai ya mayar ma da martani kuma ko da daidai ne wani yana da ƙaramin sani wani yana da bambancin fahimta amma ka faɗi magana mafi kyau ko ba haka ba sai zan to ka kubuta sa'an nan kuma mutane kansu ya gane musamman za ka yi ta dakule za ka shiga cikin harkokin mutane ko harkokin yau da kullum sai ka yi takasunsa sai ka yi nutsu kuma musamman almajiri musamman kuma malamai a irin wannan zamani a irin wannan karni su san irin kalmomin da za su rika amfani da ba haka ba babu wanda bai fi karfin zaki ba a yanzu a wannan zamanin da muke ba wanda bai fi karfin a tsine masa ba sai dai in baka gaya wani abin da bai daidai da san ransa ba ko kuma bai daidai da tasa jam'iyyar ba ko bai daidai da nasa ra'ayin ba amma ko yaya za ka taɓa mutum nasa wallahi za ka ji ta ko'ina saboda al'ummar haka ta zama kamar yadda annabi ya ce kowa yadda ya rike na ra'ayi to ba kai saka canza shi ko a addini ko a siyasa ko a harkokin yau da kullum to ka gaya bayan an sun tashi magana fi wata wa tahawurihim wajen tattauna wasu da muhawararsu da maganganunsu na magana su rika faɗin alkalamun shatin a tsayin magana mai daɗi magana mai kyau idan suka yi in ba su haka ba shedan zai rinka jefa adawa da barna da kusuma a tsakaninsu inna shaitana kana lil insani aduwan zahirar adawa shedan maki ne ma abokin kiyayya to kuma ballantana a ce dama mutum yana dan jin haushin ka so yake dama ya samu wata gaba ko wata yar kafa ce kun gani abin da yace ko ka gani abin da yake ko yaya saboda sai na umar yace al mu'minu ya'tabir المؤمن يعتذر والمنافق يطلب الأثرات ويتتبع الأورات مؤمن يكون كل تتبه جنما كما ينا بيبير كل كل ذاك يدي يدي سوء to ba ita yake jira ba jira yake ji tuntube ɗa sai dai ya ɗa duk sauran bai ji ba ko kuma a wata guda a kwana ɗaya kai kuskure a gurinsa to a nan ne ka samu matsala duk kwana 29 na baka daidai ba ba zai bayyana da mai can ba to Allah na kiran mu lalle magana tana da kyau duk sanda mutum zai magana ya magana mai daɗi ga 'yan uwansa musulmi ya faɗi magana da ta dace ya faɗi wadda ba za ta tada fitina ba ya faɗi wadda ba za ta yamutsa hazo ba ya faɗi wadda ba za ta kawo rigima musamman balantana a rediyo a talabijin a ina ne akwai bukatar maganar da za ta zanto ta nutsuwa ta hankali kalmomin da za a amfani da su sai an zaɓa sai an tata to ballantana in an ce wannan a fili kenan to abin har a gida kuma har tsakaninka da iyalanka wata maganan baka yi ta mai kyau ba sai ta tada hankali sai ta janyo fishi mai gida da matarsa matar gida da mijinta wallahi magana yar kankarwa za ki gaya mai gida in ba mai hakuri ba ne wani sai hau zai ga magana akwai raini ciki zai ga magana ba ta dace ki gaya masa ba amma ki faɗi magana ahsan mafi kyau wadda za ta fito fili na ربكم أعلم بكم rabbukum a'lamu bikum Allah ne fa yafi kowa sanin ku ya ku mutane in ya dama in ya zai tausaya muku zai muku rahama sai ya datar ku ga abin da yake shi ne zai sa ku yi imani to ya datar da ku na ya muku rahama fa yuwaffiqakum lil iman wa in yasha in ku ya ga dama yumitkum kuma al kufur sai kashe ku akan kafirci kun ga bai tausaya muku ba kenan tausayawa irin wadda yake yi wa bayan sa mu'mini fa yu'adhibukum wallahi sai muku azaba kenan wa ma arsalnaka ya manzo Allah mu fa ba mu aiko ka ba ya rasulullah a gare su wakila ka zama wakili mai sa ido mai ta dabburin al'amuransu ba ka ce sai ka saka musu kuma akan ayyukansu ba a inna ma aikinka kawai isar da abin da aka aiko ka shi wato wa inna ma muhimmatuk bale kuma ursilta bi da bayanin hanya majalita wa bayanin siratun mustaqim to da ka ba ma aiko ka zama wakili ka zama mai sa ido ka zama garanto a kansu ba kai dai aikin ka isar da sako cewa da Allah ya ce ne mafi sani game da ku to ya san halin mu sama da yadda muka san kanmu in ba mu yi magana mai daɗi ba ba mu yi magana mai kyau ga yan uwanmu ba rigima za ta iya kasancewa dan shi ya fi kowa sanin mu subhanahu wata'ala na'am وربك أعلم samawati wal ardi kuma ubangijinka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan shi ne mafi sani game da halayenku kuma shi ya fi sanin da halittun da suke sama da halittun da suke ƙasa sannan ya ce walakad faddalna ba'dan nabiyyi hakika mun fifita wasu annabawan sashen wasu annabawan ala a akan sashi ma'ana wani annabin ya fi wani annabi wasu annabawan sun fi wasu annabawan na fata an gani wasu annabawan sun fi wasu annabawan da mai dama da ce wani a tilkar rusulun faddalna ba a zarmu ba wayan can manzannin mun fifita wasu a kansu min man kallama Allah wa da ba a rafa'a da raja wa a ta yi atayna Isa ibn Maryam bayyana ci wa na hu da ayyadnahu bi ruhil qudus ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد أنا ما سيت من تيفيت وتأنبا دم يمك تيفيت بالفضائل da wasu falaloli kamar magana da Allah ya Musa wannan ma fifiko ne wa kasratul atba kamar yawan mabiya wani annabi yana da yawan mabiya wani kuma mabiyansa yan kaɗan ne wani ma mutum ɗaya ne kamar da annabi ya mutum ɗaya tak ya samu ya koma ga Allah wani danginsa wani rahatu kuhait wa in zalil kutub da sauka da littattafai wani an sauka mishi da littattafai da yawa annabi kuma aka sauka masa da shugaban littattafai baki da wa ataina ko wa ataina dawuda zabura annabi dauda kuma mun bashi zabura az-zabur sunan littafin shi kenan to nan akwai wani littafi da ake yi ana ce masa wai zabura ta annabi dauda malamai sun tabbatar ba zabura ba wani malami ne ko ya rubuta sai kuma ya ce wai zabura ce babu wani dalili da ya tabbatar da zabura ce kuma ko zabura ce karanta ta bai halatta domin ba a karanta littafin wani annabi da ya wuce in ko za ka karanta irin su zabura ta bible to sai dai an kula kurakuran kake so ka gano dan ka gaya wanda suka yi mani kamar bible amma da sunan wa'azi a sai ga malam mai zabura yana wa'azi da zabura to wannan kauce qur'ani ai qur'ani ya gama komai ka je ka qur'ani ka dauki zabura wannan kuskure kai annabin annabi dauda aka turo maka ba mun karanta ba hadisin al-imam al-hakim annabi ya ga sayyidina umar ya tsinci wani kwashi na bible na taura ta annabi musa ya ga maganganun sun burge shi wa'azi ne ake yi tunatarwa ce ya zo gaban annabi yana karantawa yana cewa mazala ka ji maganganun masu daɗi cikin taura ashe bai san annabi fuskar ta canja sai ya yi jajawar ransa ya ɓaci sai sai na abubakar yadda muri sai na umar ce kai sake lakar sawa ce ya umar sake latkar sawakin umar ka shiga uku ka lalace me ya faru ce kalli fuskar mai gida ya kalli fuskar maza Allah wallahi sai ya fadi ya tsuguna yana cewa amanna billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulullah ya rika bai wa annabi hakuri sannan maza Allah ya huce sai maza Allah ce alam atikum biha baita a nakiya. ban zo muku da wannan hanyar ta ba faraƙon mai kyakkiya shararriya sai ce na rantsa da Allah lauka da Musa hayyan inda Musa na da rai a yau ma wasu abu illa tibai addininsa ba zai gamsar da shi Allah ya karba ba sai ya bi ni dole ni kai ma'ana kowa sai ya bi manzo Allah har annabawan suka zo sun shi ba wai annabi yana kishin fada akan annabi Musa bane ba a yana nuna yanzu zamanin Musa ya wuce ba zamanin Yahudu da Nasara bane yana kishi ne akan Yahudu da Nasara ta zamanin sa ya wuce sun ki sai imani da shi bai kamata da ko ta taura ko limfila ba to da ka zabura babu ita a duniya kaka ba bible din ma da muke da shi a taura da linjila da suke faɗa da new testament da old testament sai sun hargitsa shi ƙarya suke wallahi wallahi ƙarya suke ba maganganun Allah bane kuma wancan maganganun wato ba da wannan yaran aka saukar da shi ba sun yi kwafi ne kawai sun juya shi sun mata maganganun da ba su da tabbas kalmomin ma ba haka ake yin tarjama ba da aka ba a taura ba ce ba ba bace na'am aya ta gaba Allah ya ce ومنهم الذين جعلنا alladhina za'amtum ka ce ku kira waɗannan da kuke riyawar wai alloli ne ba Allah ba ku kira wasu fala yamlikuna kashfa durri ankum wallahi waɗannan wanda da kuke kira ba Allah ba ba su mallaki yayi wata cuta ga barinku ba wala tahwila ko canja wani yanayi zuwa wani yanayi su mallaki wannan ba wanda ya mallaki yi ciwo ɗauke matsala shine Allah tahawil kuma canja wani yanayi zuwa wani yanayi da kana cikin damuwa canja maka zuwa sauki kana cikin bacin rai canja maka zuwa farin ciki su wannan aikin Allah ne ta ba ko ta'ala ballanta na cuta a cikinka wani ya ɗauke ta ka ji ka annahu nashata min iqal kamar an zara gaya kamar an cire da baibayi wannan aikin Allah ne ta bar tsara. wato kamar Allah na cewa ya ayyuhar rasul ya kai manzo ga ya wayannan mushrikan mutanenka inna hadhihi al-ma'budat kun ga wadannan abubuwa da kuke bauta allati ha, wanda kuke kira li kashfi durri wai dan sai yayi muku ciwo an kun gabarin ku la mulku zalik to ba su mallaki hakan ba wanda kuke kira ba su mallaki hakan ba wala taqdiru ala tahwilihi kuma wayannan gumaka ko ababen bauta ko da mutane ne ko aljanu ne ko ma menene ba su mallaci ba su da ikon juya wannan yanayin da kuke ciki na damuwa ko ta cuta ila ghairukum zuwa ga wasu ba wala taqdiru tahwilihi ala tahwilihi min halin ila ba sa iya canja wani yanayi daga wani yanayi zuwa wani yanayi wal qadiru ala zalika huwa wahda wanda ke da iko shi kadai shine Allah wanda yake da wannan iko ka kira shi ka roke shi ka nemi taimakonsa ka nemi agajinsa shi kadai yinsa shi kadai zai iya kuma ko wannan yanayi da muke ciki abin da ya kamata mu imani ke cewa Najeriya ba wanda yake canta ta sai Allah haka ya kamata mu ba wanda yake mu daina cewa wani kuskure ne duk yadda mutum ya kai ga gaskiya da amana da kwarewa da iya mulki kar mu rika cewa ai Najeriya sai wani ina ga yana daga cikin dalilan ma da yasa Allah ya tafi waɗanda don muke gani za su yi kuma Allah ya sa suka kasa ko ma sun yi kokari dai to ba su yi haƙiƙanin abin da ake ganin cewa komai ya zo ƙarshe ba sai dai su taɓa iya abin da suka taɓa ko ba haka ba ne sun iya dai abin da za su amma mai kawo sauki na gaba ɗaya ba shi ne Allah da so da aka mu daina faɗin waɗansu kalmomin da zai janyo fashin Allah ko su kai mu ma zuwa ga shirka so mu rika to Allah ne kada zai iya to idan zai iya din nan sai ya kawo mana sababi idan Allah ya sa irin su shugaban kasa ana ganin za su iya to sai ya kawo dubu irin su inda muka ga Allah dubbai irin su sai ga sun kawo canji amma muna cewa wane ne kadai zai iya wane ne kadai zai iya to sai Allah ya bar mu da dabara mutum ɗaya kuma bai isa wallahi duk ƙarfinsa duk wayansa duk gaskiyarsa duk rashin iya sa ba zai iya gyara Najeriya shi kadai yanzu jiha ita kadai ma tana wahalar da gwamna gwamna kowane gwamna ta tana wahalar da shi da nata matsalolin ina kuma ga Najeriya ga kudi ga arewa ga arna ga musulmi ga ainihin da delta ba wanda ba <laughs> ga fulanin daji ga menene ga matsaloli iri-iri ba wanda ba to a ce mutum ɗaya zai iya kawo sauki sai dai ya iya abin da zai iya kuma inda ma a ce mulkin ba na siyasa ba ne a ce mutum ya zo ya zo kenan sai ya iya yinsa kamar da irin suka dafi suka yi mutum sai shekara arba'in yana mulki to kaga zai sai ta abubuwa amma yanzu a shekara hudu shekara takwas wallahi ƙarya ne duk kirkin kwallo ba za ka gyara najeriya shekara takwas kuma dama tsayar da suke so kenan siyasa ce demokaradiyya shekara hudu a ce ka sace wata hudun a ce ka sauka to ba zai yi ba ko matar kanka wurin ta ba ta da kirki ba za ta gyara shekara hudu wallahi idan kai gaggawa kace za ta gyara shekara hudu kayan mistake wata matar ba ta ma gane kai waye namijin wallahi sai kun shekara goma da ita ko sama da goma sannan za ta fara sanin ma shekara kana da daraja a wurinta sai kun haihu biyar za ta gane ma kai mutum ne cewa ma kai yanzu ka ma ta iyayenta amfani yanzu a wurin. amma da kullum gani take ita ma ka take ta tafi nuna bari tabbata ma ta tafi gida kawai ta zai ta zauna a gaban iyayen to da har yanzu gani take kusa da ubanta da uwarta take ya fi mata daɗi bata san darajar mijin ba amma ta ga ya'ya biyar a gabanta ko ya'ya shida ta fara tunanin ta nutsu to yanzu in na fito ya'ya biyar din nan ma sai aure ni to ta fara ne ka da ƙarfi to yanzu ne za ka tuna mata ayyamin lah wadda kirha ayyamin lah a daidai lokacin da kace tafi gida ma za ta kurkusa ta ce dan Allah kai hakuri ina zan je ni da wayannan yara ko ba ka bane to wallahi a shekara ne shekara uku ma mata baka yi taka gyara ta mata ballanta na al'umma gaba daya saboda haka akwai sharri da yahudawa ne suka kulla mana na cewa mutum ya zo komai kirki komai rashin kirki a bashi dama ya shekara hudu sannan a sake bashi wata shekara hudu su babu abubuwan da zan Allah ya samu da su to ubangiji ta ala yace lalle ba za su iya komai ba ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrabu ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا waɗansu malamai suka ce wannan aya ta sauka ne don bayanin su wayanan da ake bauta wanda ba Allah ba sawa'un mutane annabawa ne aljanu ne to su kansu wayannan da ake bautawa ɗin abin da suke kokari su kira Allah su nemi yadda a gurin Allah su nemi tsarin da zai hada su da Allah kai kana nan kana kiran su su suna san idan mala'iku ne sun fi ka san ma su kira Allah sun fi ka bautar Allah idan ma annabawa ne sun fi ka bautar Allah waɗansu koma malamai suka ce ta sauka ne akan wasu aljanu wasu mutane ne suke bauta waɗansu aljanu kamar da mun karanta cikin kitabu tafi suna bauta wata aljanu sai wayannan aljanin suka musulunta nan mutane kuma da suke bauta musu ba sama san aljanin sa sun musulunta ba suka zo suka ci gaba da bauta wa aljanin nan suna roƙon su suna neman taimakon su nan kuma aljanin sai sun koma ga Allah suna ta bautar Allah suna rige-rige neman tsanin abin da zai ma kusantar da su ga Allah wayannan suna ihu bayan hari kenan ba ta ma san kuna yi ba kamar Allah na cewa ko in kun zo kuna ta shirka kuna kiran matattu ko kina kiran kuna kiran mala'iku ko kuna kiran aljanu ko annabawa to la kula bata lokacin ku ne su annabawan da mala'ikun da aljanin suna san suna ta bauta Allah ma abun su ko kuna nan kula hauka ashe wane ne za ku kira shi ba hauka kuke bayyana sanar da ku shine Allah ulaika alladhina yad'una kaga wayannan da suke kira ba Allah ba yabtaguna ila rabbihim alwasila su suna can suna neman tsani katanga sila da za ta hada su da Allah ayyuhum aqrabu suna ta rige rige wane ne zai fi kusanci ga Allah wa yarduna rahmata suna ta fatan rahamar Allah wa yakhafuna azaba suna ta tsoron azabarsa inna azaba rabbika kana mahdura lalle azabar ubangijinka dama ai a bar kafa kafa ce mahzura a bar kiyayewa ce a bar tsoro ce a bar aiwonin ce a kanta a yi kashedi a kanta Allah ka tsare na na'am in min ƙaryatin babu wata alƙarya wadda suka halaka wato wadda suka ƙaryata annabawansu ake nufi ba wata alƙarya daga cikin alƙaryo wadda ta kafirce ta ƙaryata manzanni ubangiji ya ce illa na hannu ha ba ce wallahi mu ne sai mun halakata ko dai mun halakata aw qabla yawm al-qiyama kafin al qiyamah ta tashi aw mu'azzibuha wai mai masu azaba mai mata azaba ana nufin mutanen garin ke domin aka ce alƙarya kaga ba kasar ake nufi ba ko wa kam min qari wa ka ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha alƙarya nawa ce atat an amri rabbiha ta shige gona da iri game da al'amarin ubangijinta wa rasulihi da manzanninsa fa hasabna ha hisaban shadidan sai muka yi mata hisabi hisabi mai tsanani wa aka yi wa hisabu? ai mutanen da ake da ba wai garin ba to nan ma babu wani gari wanda suka karyata manzanni ce Allah ya ce sai mun halaka su kafin duniya ta tashi an kuma ba mu halaka su ba aw mu'azibuha ko kuma mai musu azaba mai radadi mai wa mutanen garin azaba kenan shine mai mata azaba kana zalika fil kitabi masdura hakan zartacce ne a rubuce a rubuce a sudira sudira an riga a cikin lauhin mahfuz cewa duk da ta kafircewa annabawa ba ta yi imani ba to bai kamata ta ci gaba da zama ba a halaka ta kafin alkiyama ta tashi ko kuma a yi musu azaba mai tsanani a nan duniya ya zanto sun ga bala'i sun ga musifa iri-iri

a wani lokaci su waɗannan alkaryu idan suka karya ta manzanni to ba za su yi shiru kuma da su ba sai su ta maganganun mugaye su ce da annaba in ka cika annabi in ka cika kaza yi mana kaza sau koma da kaza muna so sai mun ga kaza da mu yi imani da kai ɗaura masa wani aiki mai wahala wanda wannan annabin ba zai wato ko da zai yi to ba sunnar Allah ba ce yi ba zai ma Allah ma ba zai yi ai ba dan ba burin sa kenan ba to amma sai ka rika cewa ba za mu imani da kai ba hatta ta hatta tafdura lana min al-ardi yanbu'a misali game da ce ga annaba cikin wannan a cikin wannan sura sai ka bubbugo mana da kasa sai mun ga kasa na bulbulo da ruwa yanbu'a أو يكون لك بيت من زخرف من نخيل أو يكون لك جنتك من نخيل kuma muna so in kana so mai imani baka kana da wata tafariyar gona ta didino fala fala gashi nan da inabi wa inabi fatufaddira khilalaha fatufaddira al-anhara khilalaha tafjira muga kuma a gefanta koramu na ruwa suna ta bulbulowa suka ce kuma autis kita sama a kama da amta ko kuma muna so ka rikito mana sama kamar yadda kake riyawa ka rikito mana sama kisafan autar ka auta ce auta ce billah ko kuma mu ka zo mana da Allah da kan mu da yake kake cewa yana sama to ka zo mana da shi wal malaikati kabila kuma da malaiku kubu kubu malaiku gungu gungu su biyo Allah din su take masa baya a zo a ce da gaske abinda muke so kenan aw yakuna laka baitun min zukhrib ko mu ganka da katafarin gidan wanda aka kayata shi aw tarqa samai ko kuma mu ga ka hau sama kuma idan ka hau sama ma walan nu'mina lirqiyika ba mu yadda ma saman ka hau ba gashi fa suna kallo ya hau sama, to ba za mu yadda kuma ka hau saman ba hatta tunazzila alaina kitaban na qarabu daga can sai ka taho da littafi ka ce daga Allah na karɓo littafin nan ba wai wahayi akai ba ka ji da Allah wannan hauka da shirme hatta tunazila alaina kitaban wai na qara'u Allah ya kul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula da sarki ya tabbata ga Allah ne fa ba kowa bane mutum ne kawai ne man za ku yadda ku yadda ba ku yadda ba ku bashi da irin waɗannan ayoyi da suke ta cewa a sauko a sauko wallahi ba wani abu Allah ke sa yake kin yi ba yana da damar da zai amma wallahi Allah ya san bayi idan yi haka ma ba za a yi da shi ba ba za a da ba ai mutanen annabi Musa sun gwada ya Musa yi mana kaza wallahi muka gani za mu yarda sai a yi kuma su ki yarda farisan nan alaihim tufana والجرادة والكملة والدفادئة والدم آيات مفصلة كما ذات ذو ستي تند سرقة بلا مهما تأتينا به من آية لتسهرنا بها فما نحن لك بمؤمنين amma kuma idan abin ya zo su za su zo su ce dan Allah udu lana rabbaka ka roƙa mana Allah la in kashafta annar rijza la luminanna laka la laka wa la bani isra'il wallahi in kai yayi mana wannan abu za mu imani za mu saki bani isra'ila za mu za mu ka amma idan muka yayi Allah ya ce idahum yankusun sai su walwale to Allah ya fi kowa sanin dan adam ba wani abu Allah ke hanawa ya aiko da waɗannan ayoyi ba idan sun nema illa face na farkon ma sun taɓa nema an ba sun sun karyata ballatana ne wa ma mana ana ba abin da yake hana mu an nursila bil ayati bari ka aiko da irin waɗannan ayoyi na mu'jizozi idan mu mushrikai sun roka illa an kazzaba biha al-awwalun fa na farko ma sun karyata irin su wa ataina samuda naqata mubsiratan samudawa mutanen annabi salihu mun ba su wata irin mu'jiza wata irin taguwa mubsiratan mai dauke da abubuwa karara da ke nuna akwai shirin Allah tare da ita ita ta musira fa zalamu biha amma sai suka yi zalunci da irin wannan taguwa suka cuce ta suka kashe ta wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa mu ba ma aiko da ayoyi haka kawai sai dai man za mu aiko ya zama tsoratarwa ya zama firgitarwa ya zama wa'azi ga bayi ba wai dan sun nemi su kure Allah madaukakin sarki ba na'am Thank you. qulna laka ka tuna lokacin da muka ce maka ya manzan Allah ya rasulullah <clears throat> tuna lokacin da muka gaya maka wata magana ai bai ma'ana mun taba gaya maka wata magana muka ce inna rabbaka ahata bin nas kaga ubangijinka ba a layin ce masa game da mutane yana kewaye da mutane ba abin da bai sani ba na mutane wajen ilimi da iko da kudura da ji da gani komai nasa mutane akan idan suke yi to da muka gaya ma haka wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka kuma abubuwan da muka nuna maka a lokacin isra'i da mi'raji kenan ar-ru'ya anan ba mafarki yake nufi annabi ya an tafi da shi isra'i kame da muka ga a farkon sura Allah ya sake maimaita maganar isra'i anan gurin kaga tafiyar nan da muka yi da kai zuwa sama kaga kaza kaga kaza kaga kaza ba abinda annabi ya nuna musu laqad ra'a min ayati rabbih al duk wasu ayoyi mafi girma na ubangijinsa ya gani kuma ba ka zabal fu'adu mara zuciyar mazala ba ta ƙaryata abin da ya gani ba ba ta yi shakku ba laqad Amin min ayati rabbih al ya ga ayoyi mafi girma to duk abubuwan nan da muka nuna maka ba mu nuna maka su ba illa fitnatan linnasi sai dan abin ya zama fitina ga waɗansu mutane waɗanda an ka gaya musu za su karyata kaga abin ya zama fitina gare su sune kafirai a kuma bambance musulmai kamar su sai na abubakar ana gaya musu suka to wallahi sun yadda wa shajaratul mal'una da tsinanniyar bishiyar nan ita ce shajaratul zaqum wadda aka ce tana nan inna shajaratul zaqumi طعام الأثيم كالمفل يغلي في البطون كغلي الحميم ita shadarar tilmaduna an ji malam wata tsinanniyar bishiya wadda za ta zama abincin 'yan wuta a cikin wuta e asluha Allah ya ce fi aslil jahim bal uha ka annahu ru'usul ru'usul shayabi kanta kamar kan shedanu yake 'yan itatanta kamar kan shedanu shine abincin yan wuta to wannan bishiya ita ma Allah ya nuna wa annabi ita wannan adafi ne maqulun bihi ne asani wa shajaratal mal'una ai ba mu nuna maka wannan bishiya ba fil qur'ani wanda aka ambace ta a cikin qur'ani face duk sai dan waɗannan manufa wannan khawwifuhum muna burgita mutane muna tsorata su fama yaziduhum illa tubyanan kabira amma hakan ba ya ƙara musu komai sai sake ta'addanci da tsaurin kai da girman kai mai girman gaske ke ƙara musu kaga alamar mutane ba za su yi imani ba sai idan Allah ya walau annana nazzalna alaihim mala'ika wa kallamahum al-mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubla ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah Allah ya ce mutane fa da ko me zaka nuna musu in ba Allah ne ya ba wallahi ba za su imani na na'am baqara cikin suratul al'am suratul hijri wurare da dama da Allah ya ambaci wannan labari Mai maimaituwar isa kuma yana nuna muhimmancin muhimmancinta musamman ayoyi na maka a daidai lokacin da ake fatan imani daga waɗansu mutane Allah ya ba mu labari cewa sanda ya halitta annabi adamu ya sa mala'iku su durƙusa su yi masa sujada, wasu malamai suka ce sujada ce irin wadda ake yi wa Allah a sa shi a kasa wasu suka ce a'a sujjada fitar lankwasar da kai domin din lankwasar da kai ana ce masa sujjada a lugar larabci ba sai a sa goshi a kasa Mana ko da haka kai ka lankwasar da kanka sa ce kayi sujjada a ka'idar larabci ke na fata an gani saboda mun faɗa a lokacin da muke fassara watan ayar ubangiji da ya ce wa yi zakulin na dukulu hadhihi alqaryata fakulu minha ragadan haythu fakulu minha haythu shi'tuma fakulu minha ragadan haythu shi'tuma ko ha wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu Allah ya ce da Yahudawa ku shiga ta kofar garin nan amma ku shige ta da sujada wadkhulu baba sujada ku shiga kofar na amma da sujjada to ta ya tafiya za ta yi idan ka sa goshi a ƙasa yanzu aka ce kowa ya sa goshinsa aka ce fita daga masallacin nan ko duk wanda zai shigo masallaci sai da sujjada zai shigo zai yi inda ana nufin sujjada sanya rai goshi a kasa to ba zai yi ba amma aka ce kowa ya shigo da inhina ra'as ya sunkuyi da kansa zai yi ya ce ma'anar ce nan lankwasar da kai kenan lankwasar da kai ma zai iya zama sujada ke ta an ka duba tafsirin mai cike cewa ai muni hini rukusakum ku shiga garin kuna masu lankwasar da kanku saboda tawaru ga Allah shi shine sujjada arna ma kuma ai a tota ka ji suna mun yi sujada ga Allah kuma ma goshi suka sa kasa amma mun je mun yi sujada mun yi godiya ga Allah haka suke cewa sai ka rasa yaushe suka sa gushin a ƙasa dama wai saboda sun yi addu'o'i sun yi roƙi Allah sai ce mun yi wa Allah sujjada to nan ma Allah ya ce ka tuna lokacin da muka cewa <clears throat> mala'iku usjudu li adama ku yi wa adamu sujjada fa sajadu sun yi sujjada illa iblis banda iblis a wani guri Allah ya ce kana min aljinni fa fasaka an amdu rabbi a wani guri ce illa iblisa aba wa istakbara wa kana min al-kafirin dama shi ba cikakken mala'ika bane dan kama guri zauna ne kawai a cikin su ya shigo ne amma ba mala'ika bane albarkatin shi yake ci a kyale shi yanzu kuma ya zo zai yi girman kai Allah ya ce ya fita a nan kasa a nan cikin sama ba a girman kai ba ma ya kunu laka an ta takabbara fiha bai dace ka girman kai a cikin sama aka kore shi aka tsine mishi albarka to amma saboda ta'addanci da shedanci irin nasa sai yake faɗa a bisa hanya ta inkari a asjudu yanzu Allah na yi sujjada liman khalaqa tadina ga wanda ka halicce shi a matsayin tabo yankun taban zan yi sujjada qala ara'aytaka ya ci gaba da cewa iblis din fa dan nuna jur'a da rashin kunya ga ubangiji da kafirci kamar ka ce yana nuna wa Allah ya tsa kamar ka ce yana nuna wa Allah hannu sai ke magana ara aita ka ka ganka kai Allah din nan wal iyad billahi saboda shedanci ya kai shedanci ara aita ka ka ganka hadal ladhi karramta alayya wannan din da kake ganin ka karrama shi a kaina ka girmama shi a kaina kana ganin ya fi ne la in akhartani na rantsa da Allah in ka saurara mu in ka jinkirta mun ila yawmal qiyamati matakar ba zan mutu ba har ranar alkiyama la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila wallahi sai na mamayi sai na halaka zuriyarsa yar kadan zan bari kuma wallahi sadaka iblis ko ba haka bane iblis yayi gaskiya jiya ne ma na tace da yayi gaskiya jiya duniya ta rude wai akan bal wallahi wani da ne har tun da goje bugo ce malam garin kuka ana celebration na ta'udzubillah wai an ci bal duk duniya ce take iyo daidai lokacin da ake tarawe hajjani wata masalatan jiya ba cika wata masalatan sai mata ana sallar tarawe ana iyo gari kuwa arna ma ba san kuna yi ba ana ta kwabo da motoci a wasu gurare kwabo da mashina ana ta ihu ana ainihin wato murna ba zikiri ba karatun qur'ani wani da safe ki da niyyar malam ba mai sallar isha waje wajen asuba to Allah bai sallar isha waje wajen asuba wai murna kuma a lokaci guda ba ke ihun duk duniya kuma sun haska sun ga musulmi a wata mai albarka amma mai yasa an ci riba da su a daidai lokacin ana sallah ana karatun qur'ani kai in gaya maka a daidai lokacin na birnin kudu muna jawabi daga malamai gurin nan ba kowa da sun gudu filin ba sun zama kallon ba jawabi daga malamai ake malam ba wanda yi wallahi ba wanda yi sai mutsi mutsin yara aka bar mu da su kuma ka sa abun bakin ciki wallahi tallahi da na je na ga gurin da ake kallon an fito daga kallon yadda ka an taso daga sallar juma'a masu ɗan ƙoƙari ne suka yi mada suka fito suka yi sallar isha suka koma aka koma bakin daga ihu maza da yara har da ɗan shekara 60 wallahi an nuna mu shekara 60 ya je wannan kallon ba yi sallar isha ba sannan abin bakin ciki na biyu aka nuna mu mai gidan kallon har ne sunansa cinyari ya tattara kudi ya ce yana samun dubu talatin a kullum a ce ya samu kudi ya fi dubu sittin shi kuma bai fito ihu bai tattara kudin sai je yasa ya gama haska musu talabijin naira hamsin hamsin wallahi ya samu kudi ya kai dubu sittin dan Allah har yanzu kuma mun yi hankali fa anya akwai nutsuwa tare da mu duk qur'ani ne da ake karanta da tafsirai dama akwai abin da zai iya dauki hankalin mu sama da Allah sama da alqur'ani sama da sallar da muka zo yi muna neman lailatul qadari muna neman gafara akwai abin da zai dauke mana hankali dama kuma shi wannan da ake cewa wai wani musulmi ne dan kwallo shi kadai ne musulmi ne dan kwallo in ya tuwa su za su musulunta duk ƙarya ne wallahi ka zama da Allah ta jaraba ma an ce karewa yi suka karya su ya kamata ba a ce muna bai wa kwallo wannan muhimmanci ni kame da na shafa da gwara ka je ka buga da yan tsayan kallo wani yana barbaran jan buga sannan motsa jiki za ta yi mun amfani amma in kalli wani yana balli ban ga abin kallo ba amma in buga shi ne amfanin ta ne a gurina ko ba haka bane ta yi mun amfani matukar ba hana ni sallah sai ba ba shagaltar da ni sai ba wallahi barin jan buga ballan dan sai an kalli wani yanayi to ballantana irin wannan ta'ar nan duniya ma wadda za su ta shagaltar da mu wannan abin mamaki ai ta ihu a manta da ramadan kuma sai suka sa daidai lokacin tarawih inda sun ga dama ma lokacin hajji ne za su sa kuma wala da lokacin shan ruwa ma suka wani a jiran zai shan ruwa da kunin zafin ta zai tafi da turban sa hannu to wannan fa abin da yake nuna fa alkawarin da shaidan ya dauko fa zai gaskata fa wallahi zai gaskata la ahsani kan zurriyatahu illa qalila zai halaka mu yan kaɗan zai bari to amma Allah ya bashi amsa ya ce ga amsa sai dai amsa sai gobe kamata mu jita ya bashi amsa ya ce wallahi sai ya halakar da yan adam baki ɗaya ƴaƴan annabi adam kuma wannan aikin da shaidan ya ɗauko karka manta shaidan baya ba ba dare ba rana baya bacci aiki yake kuma ya san shaidan wuta ne kuma ya rantse wallahi sai kowa an bi shi sai an shiga wutan nan tare da shi sannan kuma ya kware game da sa idan mutum ya shekara 20 ko 40 yana aiki duk sa zai kware yadda ya buga da annabawa da salihai da mutanen farko mu mutanen karshe cikin safan wallahi zai halaka cikin safan so da yayi da annabawa yayi da mutanen kirki yayi da manyan bayan Allah wasu ya ci nasara da su Sai na ga mu kuma na ƙarshen duniya to da ka cikin dan mintuna kalan zai gama da ya ka ya kamata a hankalta mai tunani kuma har yanzu abin bakin ciki na ƙarshe shine galiban waɗanda shekar din nan ya ja in ka kalle su samari ne matasa ne wanda ya kamata a ce hankalinsa yana cikinsu hankalinsa ya dawo cikinsu sun san ina suka sa gaba sun san ina suka sa ainihin rayuwa to sai ga ina ga rashin sana'a ga rashin aikin yi da muke fama da shi ga talauci kullum karuwa yake amma bai kamata mai nazari ba mu je muna tattara naira hamsin hamsin da sunan kallon ban mu bai wa arne shi kada ya cinye wajen dubu saba'in ya je kwanciyarsa kuma wani har ne kaga ya fito yana wannan ihu a gari ba azan da ya fito yana wannan ihu kuma galibin yan ballin ne. Allah ka shirya da mu Allah ka kama na gyara ina ga lokacin da nafsi nafsi ya kusa zuwa ta kaina nake ta kaina nake kowa je ta kanshi Allah ya tsare mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad tambaya wake kwamitin marayu a halin yanzu akwai kaya a ƙasa kamar haka akwai kuɗi naira dubu talatin da tara da ɗari ɗaya akwai yadi sittin sannan akwai kaya feti uku nan da aka faɗa ana ci gaba da neman taimako ubangiji allah ya taimaka